والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك يا أخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yanwa alhamdulillah kamar yadda muka fara karatun mu jiya a cikin suratul ankabuti na jin mun karanta ayata ta 30 wadda muna cikin fassara ta lokaci ya kure mana to amma dai insha Allah kamar yadda muka sani wannan aya ta taɓo mana wata matsala mai damuwa da yawa a cikinta wadda kuma ta zama bala'i yanzu a duniya wannan matsala ba komai ba ce ita ce matsalar luwaɗi wannan aya ta nuna mana irin ayyukan waɗannan mutane na farko dai suna yin kafirci suna bautar gumaka na biyu suna yin luwaɗi su suka fara ƙirƙiro shi a duniya ko da namun jeji a jeji ko namun gida a gida ko tsuntsaye ba a taɓa jin ga wani tsuntsu yana luwaɗi da ɗan'uwansa ba ko ga wata mace tana maɗugo da ‘yar'uwarta ko da a cikin dabbobi ko na gida ko na jeji wayannan mutane suka ƙirƙiro wannan bala'i na uku Allah ta'ala ya ce wata una sabila kuma suna yin kirnadi ma'ana suna yanke hanya su hana mutane bin hanyar don idan ka zo za su kama ka su kwace maka dukiyarka na hudu Allah ta'ala ya ce mana wata ato na fina ne kuma munkar kuna zuwa da abubuwan ki a ainihin wato guraren zaman ku wanda mun yi bayani a jiya bayanan malamai wasu ka ce abin da suke yi a gurin zaman nasu wannan namiji ya yi amfani da wannan namiji a majalisi kowa na gani saboda ita wannan ɗabi'ar idan ana yin ta duk mai yi farkon abin da Allah ya ce raba shi da shi shine kunya da kishi da haka waɗannan masu yin wannan ɗabi'un har yanzu za ka ga suna yi ma su rika sai da a rika tallan kasar ɗinsu ga sunan a bayyane suna irin waɗannan abubuwan tsakanin masu yanzu masu da mata waɗannan masu ne 'yan backward yan koma baya an wuce su yanzu birgewa yanzu shi ne namiji da namiji mace da mace wani yanzu billahi to kamar yadda muka fara bayani a jiya akwai wata kungiya wadda ita ce kwanci wani conference na farko da aka yi a America a Chicago the 1972 gay rights platform a ƙashin wannan aka yi platform created at the National, National Coalition of Gay Organization Convention held in Chicago in 1972. Wannan a nan ne aka tsara komai, to a wannan abin nan ɗin da aka yi sai aka tsara abubuwa kamar guda takwas. Abu na farko shi ne izalatul kullum awaiq allati tamna'u hijratul ajanib lil allutiyin wata jinisin fi america duk wata doka da aka ba duk wani shinge na doka wanda zai hana hijirar irin waɗannan mutanen ‘yan luwaɗi da ‘yan maɗugo daga ƙasashensu da ake takura musu ake hana su sakewa saboda wannan mummunar ɗabi'a tasu to duk wata doka da aka sanya ta al'amarin hijira to a cire ta saboda waɗannan mutanen an mai da su kamar masu gudun hijirar siyasa sannan a ainihin wato lamba ta shida ta shiji uwa munasara ta daura ta tazkifin jinsiya allati yaqumu al-liwtiyuna was-sahaqiyyat bi'idadiha wa ta'limiha kay tuqaddam wa turawwaj lil-mathliyyah al-jinsiyya ka khiyar sahih mu'tabar abu na wato na gaba shine ƙarfafa da kuma taimakawa duk wata ƙungiya a duniya wanda aikinta koyarwa za ta tsaya ta koyar da wayewar kai a kan wato ainihin al'amarin jinsiya ma'ana misiliya mace da mace namiji da namiji a gusarwa da mutane duhun kan da suke da shi akan wannan a nuna musu babu hanyar ingantacciyar ta hanyar samun lafiya ka khiyarin sihiyin mu'tabar wannan ita ce mafi ingancin hanya ta samun lafiya wani likitoci ne suka bincike suka gano musu haka wa kana matsi hayatin hayawiyin badilin lil mughayirin jinsiya wani zabi na rayuwa wanda zai zo a matsayin alternative kamar wani ah, musaya game da tsarin da ake bi wai sai jinsi ya bambanta mace da namiji su aure a'a yanzu an wuce nan to a nuna mutane wato ainihin wannan shine tsarin rayuwa wanda yake badilin lil mughayatil jinsiyya suka ce a abundi na takwas al-ifrad al-fawri an kullu al wasu was-sahaqiyat al-mahbusin fi marakiz al أو المساحات الأقلية بسبب اتهامات بجرائم الجنسية أو بسبب هويتهم الجنسية abin da takwas wato nan ba ta takwas shi ne duk wani wanda yake a ƙasar shi kowace ƙasa a duniya yanzu yana ɗaure a kurkuku to a sake shi da gaggawa ba tare kowane irin sharaɗi ba in dai abin da ya sa aka ɗaure shi ɗin shi ne saboda shi ɗan lodi ne ko saboda ita yar maɗugo ce ko kuma saboda koda ba a kama suna yi ba saboda ainihin suna da sha'awa ko suna ƙarfafa irin wannan maganganunsu suna ƙarfafa irin wannan to maza ba za a suke su ma'al mutsalaba bi ta'awilin kafin adad ikirahin nafsi wal jasadi bayan an sake su daga gidajen kurkuku to kuma lalle a biya su diya na tsare su da aka yi a biya su diya in kuma an musu wani abu na duka ko na ɓata rai to shi ma sai an biya diya aka nan kuma duk wata takarda duk wata wasiƙa da ke ɗauke da bayani a kansu na irin ɓatancin da aka yi musu nan take a ƙone ta itilafi kullal wasa'i almuta'allika bi hadhal itiqalat duk wani wani takarda wanda ke gwada an kama sun laifi kaza sun yi kaza sun ce kaza to wannan takardun maza maza a kona su a lalata su sannan suka ce a nan ba ta hudu eh, al-mutsalaba bunudil mutsalaba tsatin wilayatul mutaida bilbin da sani ibtsal kullal kullum qawanin wilayat allati tuhazziru التصرفات الجنسية بين الأشخاص بالاتفاق ana son kuma jihohi da ake da su amerika an ce suna da jiha kamar guda hamsin to duk wata jiha da take da wata doka wadda take an kafa ta danta hana irin waɗannan mutanen yin abin da suka ga dama to a ba da umarni lallai kowace jiha ce in jiha amerika take to dole ne ta soke wannan doka din sannan kuma a samu musawa ce baina مثلي jins wa الجنس jins هذا السياق babu bambanci tsakanin namiji da namiji da mace aure ko mace da mace suke aure ko namiji da namiji suke aure ba bambanci kar a ƙara nuna wani bambanci wannan yana cikin abin nan na biyar shine a ɓata kowace irin doka wadda take hana tallata irin waɗannan abubuwa a gurare kamar yadda ka zanna za ka zo kai tallan sabulu ko kai tallan motoci ko kai tallan waya ko kai tallan kome su ma a ba su dama su rika tallata kansu su rika jan hankalin mutane akan muhimmancin abin da suke yi da kuma kaɗai ta musu a ainihin wato su rika yi sannan suka zo suka ce lallai a yi doka da za ta ba kowane ɗan adam namiji ne shi ko mace an yi zahara bi malabisin jinsin akhar in ya ga dama ya sa rigar nono ya sa siket ya sa jambaki ya sa gashi na ƙarya ya fito da tsaffa irin wanda ya ga dama namiji ya sa kayan mace mace za kayan namiji kar a hana wannan wato ainihin abin nan sannan a bata kowace doka wato wanda take tuhaddid sunnal kanuni lil muwafaqa ala nashad jinsi duk wata doka da ke cewa ba za ka sami damar yin mu'amala irin wanda namiji yake yi da matarsa ba sai ka kai shekara kaza to wannan dokar a soke ta in ma dan yaro ne karamin shekararsa biyu shekararsa uku shekararsa biyar ya ga cewa zai yi wannan kar a hana shi kada ta kula masa a gidansu a kyale shi abin da ya ga dama na ƙarshe shine wato ɓatar kowace irin doka wanda ke ƙayyade maka iya wadda ke ƙayyade wa mace iya adadin mijin da za ta aura kamar yadda mu a musulunci namiji zai iya auren mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu to mata ma tana da wannan yancin in ta ga dama ta aure namiji ɗaya in ta ga dama ta ƙara da na biyu in ta ga dama ta ƙara da na uku in ta ga dama ta ƙara da na hudu so da yake ba doka su bi ba ta Allah yana suna iya ƙarawa ma in ma namiji goma za ta aura to shi ma namijin yana iya dama yana da dama da zai auri mace goma to waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka aka abin nan a wannan shekara 1972 tun wannan lokacin ake takula ma ƙasashen duniya waɗannan ƙasashe uku ne suka fara da holland da america da kuma ainihin ingila su ne akan gaban suka fara ɗaure wannan matsala gindi su kuma nan take in ka ce ba za ka bari namiji ya auri namiji a ƙasarka ba ko ba za ka bari mace ta auri mace ba a ƙasarka to suna da damar za a samu ka takunkumin tattalin arziki a kare tattalin arzikinka to yanwa waɗannan abubuwa su ne wanda ayoyi na farko suka yi mana magana a jiya wanda Allah ta'ala yake mana yake gaya mana cewa innakum lata'tuna rijala lata'tuna fahishata ma sabaqakum biha min ahli min alamin aya ta biyu tace a innakum lata'tuna rijala wa taqaduna sabila wa ta'tu wa ta'tuna fi nadikum Allah yace fa ma kana jawab qawmihi illa an qalu itina bi adabillahi in kunta min al-sadiqina suka ce da annabi dudu kai ka je ka zo mana da azabar Allah ne in kana cikin masu gaskiya sun manta annabi lodi bai ce ni zan kawo azaba ba cewa ya Allah zai kawo azaba kuma ga yako da kunci azabar ta Allah ta bi azabilla. azabar ta Allah ce kuma Allah ne zai kawo ta lokacin da ya ga damar kawo ta amma kar ka dauka idan ba kawo ta yau ba ba kawo ta gobe ba aka yi shekara ba kawo ta ba kar ka dauka cewa shikenan kasha mun gaya mana lokacin da muka yi karatu a cikin suratul yunus annabi musa da haruna suka ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adhab al-alim malamai suka ce lokacin da annabi Musa da Haruna suka yi wannan addu'a Allah da kansa ya faɗa in kai gaba kaɗan za ka samu Allah yana cewa ƙadu ujiman da a ba, kuma fastaƙi ba addu'a da kai Allah ya ce mun amsa an amsa muku addu'a ku ku dai ci gaba da tsayawa kan tabarkin Allah wala ta ni sabila sabilan ladina la ya'lamuna kar ku kukura ku hanya da waɗanda ba su imani eh, wanda wanda hanyar hanya hanya jahilai kar ku bi da to daga lokacin da Allah ya ce ya amsa zuwa lokacin da aka ga bayyanar amsawar malamai suna kiyasa akalla an samu shekara arba'in ba wai addu'a ka kotawa. addu'ar annabi musa da haruna a kan fir'auna sai da aka yi shekaru kafin allah ta'ala ya bayyana yanzu kun ga akwai wani ɗan siyasa a lokacin da ake rigimin ana ta wannan hayaniya ta eh, eh, iraki da ina ne ana kuma rigimar siyasa a nan saboda haka nan ana ta addu'a malamai an sa an baza malamai ayi addu'a ayi alqunutu a gurin darasi a wajen a wajen a ina ne a masallatai na unguwanni sai ya fito yake cewa ai ga sunan suna addu'a addu'a ta su ma Allah baya karba baya sauraron su Allah ya jika malam Jafar sai ya addu'a kan wannan dan siyasa yace wannan mutum da yace Allah baya karbar addu'a mu Allah ka jarabe shi da son mulkin Najeriya kuma ka hana shi Ya ce Allah ka jarabe shi da tsananin son mulki ya yi mulki a Najeriya ko bayan ya matsi ya matsi ya mulki kuma Allah ka hana shi mulkin addu'a malam ta karɓa ko ba ta karɓa yana nan yana ta fama kuma Allah ya daba zai mulki Najeriya saboda me saboda ya daina addu'a malamai ya ce ba a karba to da ba a karba in mun yi addu'a ma kaga shi a banza muka yi tunda ya san Allah ma ba zai karba ba to bara mu gani Allah yana karba addu'a ko kuma ya karba mu dai mun shaida Allah ya karba addu'a malam Jafar Allah ya gafarta masa to sai mu ayata ga malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين to annabi lodo da abubuwa suka yi zafi ayoyin suratul hud ta sun gaya mana irin yadda ya shiga cikin tashin hankali ولما جاء رسولنا لوط الكو في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب annabi lulu ransa ya ɓata hankalinsa ya tashi wa za bihim zar'an wato kalmar za bihi zar'a raƙumi asalin kalmar an ɗauko ta ne daga tafiyar raƙumi idan raƙumi yana da nishadi ko da an ɗora masa kaya ko da mai raƙumin ya hau kan raƙumin kuma ga kaya a raƙumin in dai kayan ba su ga labarci raƙumi ba to yana da tsari na takonsa in ya daga ƙafa ga inda zai sa in ya daga ta gaba ga inda yana da awo a kan irin takon da yake to idan raƙumi ya zama na ya gaji ko kuma kaya ya masa yawa wannan ƙafar da yake takawa ita ce zarwadinsa a kafa gaba to sai ya zama in ya daga ba zai iya kai ta inda yake kai ta inda ba kaya ko bai gaji ba maimakon ya kai ta ƙarshen teburin nan sai ga ya ta tsaya wajen abin nan iya nan zai iya takawa ba zai iya kai wasan ba to idan mutum wani abu ya gagare shi ya kasa kaiwa ya kasa yin abin da ya kamata ya yi ko ya kasa yin yadda ya saba yi sai a ce za ka bigi zar'a shi ma ya kasa kaiwa inda yake so ya kai ma'ana abin da yake so ya yi abin yana neman ya fakare shi kamar yadda laƙumi eh, ya kasa kaiwa inda yake son eh, ya taka to annabi lodo za ka yi zar'a ma'ana dabarunsa sun ƙare ya ga ba wani abu da ya rage sai ya kunyata ya ce ya tsomi. kar ku kumbaranta mu a cikin baƙina ita ƙulla wala ta kuzo na fi rabe ku ji tsoron allah kar ku bakanta min a cikin baki na a ce baki sun zo sun ziyarce ni kuma daga alama baki mutanen kirki kuma ku kama su ku yi luwaɗi da su kar ku bar min wannan abin kunya alaisa min kuma rajulu rashid ba zan samu ko da mutum ɗaya shiryayye wanda zai zai goyi bayana ba suka ce kai laƙari alimta ma na nabi ba na fi kamar kai ka san mu ba mu da wata buƙatar yaya mata ba abin da ya haɗa mu da wata yaya mata wa in naka da ta alamu ma nuridu kai ka san abin da muke nufi Allah ya kiyaye mu shi yasa duk wanda Allah ya jarraba da wannan bala'in idan su waye shi ya manta da sanayya ya manta da kunya ya manta da sanin ya kamata ya manta da tausayi ya manta da shari'a ya manta da komai sai ya aikata abin da ransa yake so wa innaka la ta'lamu ma nuridu to annabi lulu kun san yayi addu'a yace rabbi surni alal qawmil mufsidina Allah ina roƙonka Allah ubangiji ka taimake ni Allah ka zama tare da ni tunda a cikin su na rasa rajulun rashid wanda zai karfafa ni Allah ina ka kai ka shigo ka taimaka mu ka taimaka mu akan waɗannan mutane mufsidi na masu yin barna kun ga yana iya cewa rabbin sirni alaihim Allah ka taimaka mu akan su yana iya cewa rabbin sirni ala qaumi Allah ka taimaka mu akan waɗannan mutane nawa sai ya fito da aikin su don wato ainihin igra'in a sai mata e eh, kamar kai ne kamar yadda muka faɗa jiya ka biyo wani mutum kuna gudu tare sai jama'a ku tare ɓarawo ne ko ku tare kisan kai yayi ko ku tare ɗan fashi ne wannan kalmar ɗan fashi ne ko ɓarawo ne ko kisan kai yayi ita za ta sa mutane sai za ta fiye da a cikin an gabu kuna gudu abin shi a tare maka shi kana faɗin wannan zama da aka yi amfani da wannan damar ya ce rabbi Allah ka taimaka mu akan waɗannan mutane Ka san akwai wanda ya zama ɓatacce akwai kuma ɓatacce mai barna waɗannan ɓatattu ne masu barna domin su wanda duk ya ba zai yi abin da suke so ba to ko da suke ya je zo da azabar Allah ko kuma sai a fitar da su amma kana jawabu qawmi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da mabiyan annabi duk daga garin ku innahum wala su yatadaruna domin su mutane ne wanda suke tsarkaka wai ka zama mai tsarki kana kyamar wai luwadi in ka zama kana kyamar luwadi to kai ka tantanta ma a maka uba akalla ma a kore ka daga garin ku Allah ya kiyaye mu to shine na Allah ta'ala yake cewa Walam ma ja'at rusuluna ibrahima yayin da manzanninmu mala'ikun nan su so shida suka tawo za su je garin annabi ludu sai suka biyo ta garin annabi ibrahim suka biya ta wajensa sai yanzu ga sunan ga ainihin mala'iku nan a siffar samari kyawawa ga sunan a kofar gidan annabi ibrahimu ga sunan sun yi sallama annabi ibrahim ya fito ga sunan ya shiga da su gida har ma sun zauna suna fira sun zo suna masa albishir ja'at ja'at rusuluna ibrahim bil bushra manzannin sun zo wajen annabi ibrahimu suna masa albishir to amma shi mala'ika shi annabi Ibrahim, bai ga ga mala'iku ba shi mutane ya gani samari kyawawa saboda aka yi dauka baki yayi bai tambaye bai tambaye su daga ina kuke ba me ya kawo ku tun yaushe kuka taho duk wannan tambaya bai ba fama labisa an ja'a bi ijlin hanin da ya bai wata wata ba nan take ya je mun dandana aka bankare ɗan ƙaramin raƙumi aka gashe shi aka kawo shi ga yaji a gefe ya kaga wancan yawon sai yana an gane ko ƙalu suka ce muhuli ko ali hazihir ƙarya ai mu mun zo ne mu masu halakar da mutanen watan alƙaryar ne saddun kenan annabi ibrahim yana iraki kaga tsakanin jordan da iraki kusan makwatan juna ne annabi ibrahim ya taho su kuma wannan gasu sun zo iraki inda annabi ibrahim yake suka ce mu mun zo ne za mu halakar da mutanen wannan alkarya inna muliku ali hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimina saboda mutanen alƙaryar nan sun zama azalimai suna aikata shirka suna aikata fashi suna aikata luwaɗi, suna aikata barna a hata a majalisunsu to ka san yan waje ta musulunci annabi lodu annabi ibrahim ya ji za a halakar da mutanen wannan alƙarya ba wanda ya tuna sai ɗan uwansa annabi lodu قال إن فيها لوطا fi إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال النبي النبي النبي إبراهيم yace za ku je ku halakar da wannan gari inna fiha lutsa akwai fa annabi lutsa a cikin garin shi ko me za a halakar da shi ƙalo waɗannan mala'iku wanda suke magana suna magana a sura irin ta mutane zai na gaya muku ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana da babu wani annabi ko mutum ɗaya da ya taɓa ganin mala'ika a sunan da mala'ika sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya taɓa ganin mala'ika da Jibril a sunan da mala'ika sau biyu wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya gan shi lokacin da yake kogon hira ya ga mala’ikan zibrilu a sararin samaniya ya ce ya gan shi da buka fuki guda 600 daga nan bai ƙara ganinsa ba sai a sidartar munta kamar yadda allah ta'ala ya faɗa to shi annabi ibrahim da yake magana da waɗannan bai san mala'iku ba ne don bai ga siffar mala'iku da rasu ba shi mala'ika yanzu sai ya rikide ya zama ɗan adam yanzu nan zai rikide ya zama ɗan adam ƙala ya ce inna fi haluna ƙalu mala'ikun da suka ce na hannu a alamun biya. ai mu ne muka fi ka sanin waɗanda ke cikin garin mun san yan garin gaba daya Allah ya riga ya sanar da mu lanunajjiyannahu alahu karka damu annabi lutu za mu tseratar da shi da shi da iyalinsa gaba daya in lamra'atahu in ban da matarsa saboda ita matarsa ra'ayinsu ɗaya da mutanen garin ka duba wata jaraba annabi mursali amma matarsa tana goyon bayan yan luwaɗi matarsa ma ita ke ainihin sanya alama an ce duk lokacin da aka yi baƙi in suka zo gidan sai ta kunna wuta so da an gano hayaƙi yana tashi yan gari sun san akwai magana sai zaburo inda ka shigo garin to dole ne sai an yi luwaɗi da kai wani yanzu billahi to za mu tseratar da shi annabi ludu za mu tseratar da ƴaƴansa in lamra atahu sai dai matarsa ita ce kawai ba za mu tseratar ba kana bin lagabirina tana cin waɗanda za a bari a wannan gari ba za su fita ba duk wanda bai fita ba kuma bayan fitar annabi ludu da da wanda suka imani da shi da kuma ƴaƴansa to sauran da wanda ya rage duka za a halakar da su to ya aka yi ولما أن جاءت رسلنا بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين نعم وانت labarin da aka bamu an ba mu labarin zuwan waɗannan mala'iku gidan annabi Ibrahim yanzu kuma ana ba mu labarin sun ƙarasa wajen annabi Walan ma an ja'at yayin da waɗannan mala'iku suka zo rusulun na mala'iku na wato manzanninmu suka zo wa lunan annabi Lutu sai abinim, sai bakin cikin zuwansu ransa ya ɓaci kaga babban mutum mai karamci ya ga bako ransa ya ɓaci akwai dalili eh da walakin gora amiya wa ta bihim zar'an wato hankalinsa ya tashi kuma ya takura ya rasa mafita wa qalu da su wayannan bayan Allah wayannan mala'ikun suka zo da sifar samari wa qalu sai suka ce masa la ta karka karka karka tsorata kwantar da hankalinka wala ta hazar kuma karka yi bakin ciki karka ji tsoro akan abinda suke so kamar yadda wata ayatu suratul hudu take cewa lam yasilu ilayka ba su iya kaiwa gare ka ba ba abin da su yi maka karka ji tsoron komai wala ta hazan kuma karka yi bakin ciki saboda tsoron abin da zaka gani an yi da mu ba za su iya ba inna muna juka mu mu ne Allah ya ba mu izinin mu tsayar da kai wa ahalaka ba kai kadai ba za mu tsayar da kai da ahalanka gaba daya illa mar'ataka in banda matarka shi za Allah ta'ala ke gaya mana a cikin surat tarimi daraba Allah masalan ko lil ladina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhu min Allah shay'a wato alaka ka da mutumin kirki ba ta ka zama mutumin kirki a wajen Allah kun ga annabi nuhu shekara hamsin yana wa'azi bai san adadin sumar wanda aka yi masa ba a dake keke ya suma sai ya ji sanyin asuba ya farfado ya koma filin wa'azi sai dai shekara ɗari tara da hamsin yana wannan aikin amma matarsa ba ta tare da shi ba ta yi iman da shi ba kuma ga ta haifa masa 'ya'yaye. amma yayayen nan da ɗaya ba wanda ya bi ta duk sauran sun bi annabi nuhu ita da ɗanta guda ɗaya sun kafar cewa annabi nuhu Allah ta'ala ce Allah ya buga misali da kafirai ya buga misali da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu kana ta su waɗannan mata guda biyu sun kasance ta ta abu dai ni, suna karkashin waɗansu bayi ne namu guda biyu salihai min na daga cikin bayinmu salihai ne wanda su waɗannan bayin guda biyu salihai ne annabawa ne mursalai fa khanatahuma sai waɗannan mata na suka ha'ince su suka zama sun ƙi imani da Allah falam yugun ya an wa min Allah shi'a ba su iya isa musu da komai ba a wajen Allah ba su hana Allah ya kona su ba suna ji annaba to kai dan malam kana cewa kai ai babanka babban malami ne babanka babban shehi ne babanka wani ne duk girman babanka a wajen Allah bai kai annabi nuhu ba duk girman babanka a wajen Allah bai kai annabi nuhu ba kuma matarsa wanda ya mu'amalar aure da ita har ta ba masa yayaye tana wuta yanzu saboda mutum Allah ba to idan Allah ta'ala bai raga wa'annan saboda mazan su ba kai kake kake tsammanin kai kuma sai a raga maka sai kai komai wannan wato abin da yake wajen mutane abin mamaki a karni na ashirin a zamanin technology irin wannan har yanzu akwai wanda kwakwalwarsu tana nan ta yarda da cewa duk abin da suka yi akwai wanda zai dauke musu akwai wanda zai cece su zai hana a musu azaba eh wa man yudilla fa ma lahu min wanda duk Allah ya badar ba ya zaki da shi eh Allah Allah ya kiyaye mu wala ta zan inna munajjuka wa alaka illa mar'ataka kana min al-gabiri sai dai ka kawai ita ce ta riga ta zama cikin al-gadirina Eh, alzaman al-ghadar wato zamanin da ya wuce ita za ta zama tana cin mutanen da za a bari a cin garin da haka in an zo za a fita da garin dama mala'iku za su ga bakar wanda ya yarda ya waiwayo ba wanda zai waiwaya sai mataka tana waiwaya za ta dawo tana dawowa kuma za ta koma ba za a hada tare da ita a halakar da mutanen garin gaba daya Allah ya kiyaye mu na'am إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يصفون إنا منزلون mala'iku suka ce mu masu ainihin wato saukarwa ne eh jibrilu Allah ya gaya mana irin hukumar da yawa mutanen nan saboda haka Allah ya ce inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama mu ma saukar da azaba ne daga sama in an ce abu zai zo daga sama ba yana nufin sama ta daya ba yanzu wannan fankar ma a sama da mu take wannan nakin din yana sama da fanka abin da yake bayan nakin nan shi ma sama ne dangane da abin da yake kasa da shi an gane saboda ka in an sama ba yana nufin azaba ta zo daga sama ta daya ba in abin da yake burbushin ka ya zo maka daga sama da kai shikenan ya zama ya zo maka daga sama inna manzaluna ala ali hadir qarya mu ma saukarwa ne rijal min samai da ainin azaba daga sama ala ali hadir qarya akan wato abuta wannan alqarya me yasa bima kanu yafsuna saboda abin da suka zance suna yi na fasikanci eh wannan barna da suke yi mala'ika jibrilu aka sa shi kadai dan a nuna maka duk wanda kaga yana wata kangara kawai Allah ne ya gina ma ya kyale shi da Allah zai halakar da wannan gari ba mala'iku ya aiko ba mala'ika guda daya shine ya aike waɗannan bayan Allah sun zo ne don su yi albishir ga annabi Ibrahimu cewa Allah zai bashi ɗa bayan ma ɗan zai samu jika daga wannan ɗan da Allah zai bashi wa min wara isa haka ya ako za mu baka ɗa shi na annabi isaka shi wannan dan naka annabi isaka zai haifi da shi ma sunansa annabi yaqubu domin wala isaka yaqubu to amma da za a za halakar da garin mala'ika jibril ne aka ce ka je ka tumbuke garin ma'ana da ainihin da hannunsa da abin da Allah ya bashi umarni ya abin nan ya ciro garin kamar yadda kake san in za ka yi da shi ka je gona ka yi shuka to kana san zaka yi da shi sai ka zaro wanda zaka ce zan ka dasa da jijiyarta da komai sai ka zaro ta gaba daya to aka annabi Ibrahim annabi eh, malaika Jibrilu ya zaro ka tala a qurafa ya turo garin nasu min qararil ardi daga ainihin kasan kasa sun marafa'a ila ananin sama'i ya daga ta da da je sararin samaniya sun makallabaha alai ya juya da ita kawai ali hasafida eh wa arsalallahu alaihi jaratan min sijil kuma Allah ta'ala ya halicci wasu waɗansu duwar watsi kowane dutse an rubuta sunan wanda ake son ya fasa wa kai aka ringa jiba su da waɗannan duwar watsi da musawwamatan inda rabbika wanda an riga an rubuta sunan kowa tun daga wajen ubangijinka wa ma hiya min azalimin da dai to wannan garin fa ba a nesa yake da azaliman makka ba ko mutanen makka wannan garin na saddum da irin yadda Allah ya da mutanen garin a sakamakon saba wa Allah garin ba a nesa yake da ku ba da kafa ba kuna iya zuwa da lokaci kuna iya zuwa wa ma hiya min zalimina bi ba'id to sai aka ya wala qadtawna minha ayatan Allah ya ce wa laƙasta raka damina ayatan bayyana wannan gari na annabi lulu, mun bar aya wadda kowa zai gani a yau din nan ka je kilomita hamsin kafin ka je garin za ka ji wani doyi da baka taɓa jin irinsa ba wannan gurin da da suka fada sai gurin ya yi rami sai ruwa yake taruwa a gurin to ruwan kuma sai ya zama mai bala'in doyi ne ba a taba jin an ce ba a taba jin wani abu mai doyin wannan ruwan ba ayatan bayyana Allah ya bar bayyananniyar aya ya ya'qilu daga mutane masu hankali su gane wannan abin ba abin yi bane luwaɗi ba abin yi bane maɗugo ba abin yi bane aiwa da liqaumin ya'qilun kuma yadda Allah ta'ala ke cewa wa innakum latamruna alayhi biyu wa wabin laifi. ku mutanen makka kuna shuɗe wannan gari da yamma ku je da daddare ba ku wuce da sabo ku wuce da dare ku wuce akan hanya ku ta zuwa guraren kasuwanci afala ta akilu ba ku da hankali ne to kun ga waɗannan mutane Allah ta'ala ya gaya mana irin kala-kala na azabar da ya yi musu kun ga na farko ya ce falan ma ja amurna ko ja an na aliha safila wa amdarna alaiha hijarta min sijil mawzul yayin da ainihin azabar mu ta zo sai muka juya garin sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama aka kifar da garin akan mutanen garin wani gurin Allah ta'ala ya ce ba ji an na'ali a tsafila wa amdarna alaihi jatin min sijil inda fi zalika ta lil mila. wani wajen Allah ta'ala ce wa laqad ataw alal qaryati lati umdirat matarasau ai kun je garin da Allah ya wa mutanen garin ruwan duwar watsi na muni ruwan duwar watsin azaba wani gurin Allah ta'ala ya ce summa damarna al-akharina sannan muka rugurguza sauran wa amtarna alaihim madaran fasa'a al munzirina muka yi masa ruwa amma ba ruwan komai ba ruwan duwar watsi tar da irin wannan ruwa wanda ake yi wa wanda suka ƙi yin wa'azi to sai shine Allah ta'ala dai ba mu labari ana sai Allah ya ce wa ila madiyana aqahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين تو الله كما تعالى يزوز يبام الأبار مدينة garin madayana kamar boda ce tsakanin wato uh, hijaz da ainihin wato sham tsakanin hijaz da sham yana da nisa daga misira yana da nisa daga uh, daga yaman amma dai yana kan boda in za ka je sham sai ka biyo ta madina in za ka zo madina sai ka bi ta sham wannan gari nan ne inda Allah ta'ala ya aika annabi shu'aibu annabi shu'aibu ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya aika shi zuwa wannan gari domin ya je wa mutanen garin wa'azi wa ila madyana akhahu shu'aiba Allah ya ce arsalna ila madyana akhahu shu'aiba fa qala ya qaumi ibudullah ya ku mutane ya ku mutane na ku bauta wa Allah nan ina sa jawo hankalin mu mu da muke yin wa'azi yawa? kun ga waɗannan annaba da Allah yake aikawa Allah ya ce wa ila adin akhamu huda ko kala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayr wa ila samuda akhamu salih kala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayr wa ila madyana akhamu shuaiba kala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayr waɗannan mutane da aka aika waɗannan annabawa su musu wa'azi Kafare ne masu bautar gumaka amma saboda tausasa usulubi na mai da'awa kowanne ɗaya daga cikin waɗannan annaba su cewa ya ƙaumi ma'ana ya ƙaumi ya ku mutane na mutum yana kamar ka ce masa mutumanka kana annabi ana nuna mana usulubin da'awa idan ka zo ka ce ya ku kafirai tun daga nan ka kawa da shi ya ku mutane na mutanensa yake cewa kuma ga alkur'ani ne yake gaya mana annabi nuhu ya fada annabi salihu ya fada annabi shu'aib ya fada musa ya fada annabawan Allah ba wanda bai fadi wannan magana ba ubudullah ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah warjul yawmal akhir ku yi kwadayin samun alkhairin ranar lahira ka je lahira kana mai raja'i ba kana da mai yanki kauna daga alkhairin lahira ba an gane warjul yawmal akhir ay ukhshuhu ku ji tsoron ranar lahira wala ta aso fil ardi mufsidina kada ku dinga yawo kuna mabarnata ku je nan ku yi barna ku je nan ku yi barna ku je nan ku yi sata ku je nan ku yi ku yi bautar gunki ku je nan ku yi kaza na sabon Allah kada ku dinga yawo kuna ainihin wato barna a bayan kasa wala ta aso fil arzi mufsidina halun muakkada li amiliha min ata al-musallasa ay afsada ba na kar ku dinga barna kuma kuna ko kuna kuna da barnar sannan kuma kuna kuna sawa ana yin barna kar ku ringa barna kuna abin nan fa kadzabu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا Allah ta'ala ya ce sai suka kare ta annabi shu'aibu to karyata annabi babban laifi ne a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma karyata annabi ba sai ka bude baki ka ce karya ne ba sai wannan ne karyatawa ba ka kiyarda kai abin da yace kai ka kiyarda ka bar abin da yace ka bari shikenan ka karyata shi saboda haka da su kazzabu su karyata shi suna karyata shi a akhadhahum ar-rajfatu wani gudun za mu ga cewa Allah ta'ala ya ce ba a kanar mu sayatu nan an ce rajifa idan ce tuka kama su nan an ce a saya malamai suka ce ai ba wani abu ne wanda zai wahala haɗawa mala'ika jibrilu shi aka umarta ya daka matsawa da aka daka matsawar saboda irin murya da ta fito daga tsawar sai suka rube sai an rajifa sai suka kama rawar jiki saboda haka nan wannan tsawar ita ta jawo arrajba kuma wannan abubuwan guda biyu suka halaka su suka ainihin wato suka dudurkushe nan take ba asbau fi diyarin jasimina suka waye gari suna kankame sun ƙanjame a a kan guyawunsu ainihin wato a cikin ba da gidajensu jasimina, ai fi darihim jasmina ay barikina ala rukab mayitina hamidina kaman kamar fitattare duk gasaran sun sun bushe sun kanjame daga tsawa da kuma ainihin wato eh, kaduwa da suka yi Allah ya kiyaye mu na'am wa adamu wa samuda wa qadda bayyana lakum min masakinihim hmm. وزين لهم الشيطان أعمالهم فضدهم عن السبيل wa مؤمنين Allah ya ce wa adam wa samuda ai wa ahlakana adam wa samuda kuma a cikin mutanen da muke baku labarin mun halaka saboda sun ƙi mana da'a akwai adawa akwai samudawa su ma mun halaka su wa qad tabayyana lakum min masakin kuma ko da baku taba ganin adawa ba baka taba ganin samudawa ba ai kun ga gidan da jinsu gidajen adawa adawa gashi nan a Yamar, al-ahqaf wannan duwar watsi da cikewaye nan ne garinsu gidajen samo dawa ga shi nan akan hanyar ka tabo da ka bar madina za ka ta buka na sha gaya mana cewa muna karatu a can an dauke mu an kai mu garin mun ga garin mun shiga gidajen mun ga wannan rijiyar da ainihin taguwa take take shan ruwa an kai mu mun gano tu da za ka gani wani girman dutsen daga nan wala ya wuce kaso sabon gari girman dutsen amma an mai da shi zaki an masa jela an masa kai an masa komai an masa kaza yadda kasan da ya zaki bayan lokacin da da'awar tauhidi ta zo abinda hukumar saudiya ta yi sai aka sare kan saboda ba a san abar zanen da aka yi abar kai a jiki za ka ga dabinai dabino malam bai ma'anar kalima wallahi ka so bula bula kai da gare za su yi daɗi amma annabi ya hana ka sha ruwan garin ya hana ka ci abin da ya bullo a garin asalin shiga garin ma ta yi la ta dukulu ala ha'ula'il mu'azzabina illa an ta kunu bakina kar ku shiga garin wannan duk wanda ya san ba zai iya kuka ba kare shiga duk wanda ya san ba zai iya ganin abin da ya faru ga waɗancan mutane ka ga malam dutse ba dutse irin na dalaba ba dutse bakin dutse an lalake shi an mai da shi gida ka rasa da mai suka yi wannan abu kai da baka ce da gatari suka yi ba kuma a lokacin nan a tunaninmu babu na'urori irin na yanzu amma dutsen gashi nan an lalace shi in ka shiga za ka ga an yi dakali iri daban-daban na zaman ga wurin zama an yi ɗakin taro ga ainihin wajen zama shugaba ga haya tebur ga waye irin yadda ake wurin taro a yanzu kuma duk dutsen ne ba wani gini da aka yi dutsen ne aka lalace aka yi masa haka amma ina da suke wannan ina suke in ba ku ba to ga gidajen su kun gani ta bayyana lakumin masakin ne kun ga waɗansu daga cikin ainihin wato gidajensu fasar da wani sabili ko wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu aikin su daga lokacin da shaytan ya gwada maka abin da kake shine daidai ya kawata maka ƙarya kana ganin ta a matsayin gaskiya ya nuna maka gaskiya kana ganin ta a matsayin ƙarya abin da kake na fasikanci kana ganin burgewa ne wayewa ne abin da kake yi na zamba ko na zalunci kana samun kuɗi kamar wanda suke samun kuɗi yanzu ta hanyar irin wannan a kama mutum abin nan suna ganin wannan wani birgewa ne sun gagara ba alata yadda za a yi da su suna ganin kansu kamar waɗansu abin nan ne to shaidan ya kawata musu abin da suke zayyana lahum shaidanu amalanmu wa kanu mustabsirina alhali sun kasance ma'abuta basira ta hanyar abin da suka samu ta hanyar annabawa ma'ana lam yakul lahum bidhalika udhrun li'anna rusula awdahu lahum sabila ba su da wani uzuri wayayyu ne su mutane ne wanda ba gidadawa ba bai kamata a ce sun kasa gane menene gaskiya menene ƙarya ba amma me yasa suka buƙariya suka yi bin gaskiya da gangan suka yi wa kano masabasirin Allah ta'ala ce sun kasance wayayyu sun kasance masu ganewa ba waya jahile ba ne na wa ƙamuna wa ƙita'auna wa hama wa ɗaƙoda موسى بالبينات فاستكبروا wa الأرض وما كانوا سابقين الله wa وقارونا kuma mun halakar da karuna in taka maka kudi in kudi ne ya shigantar da kai kare da bin Allah to da kudi na tsayaratar da me shi saboda suna da yawa da ya tsayaratar da karuna da da kudi ana iya sayan inda za a boya halakarwar Allah ka zo gudun da ƙaruna ya saya wa kansa saboda ƙaruna ne zai sa yana sa kukudinsa yana dafa masa abinci ga kudi Allah ya bashi amma Allah ya shi marowaci ne to yana da kuku da yake dafa masa abinci ya je ya dawo abinci ya kawo mai gida yana cin abinci yana cin abinci yana cin abinci wannan kuku da ya dawo abincin sai yake sai da mai gida kai gaskiya mai gida abincin nan ko iya sa kawai mutum ya ji ya sa abincin nan ya fi ƙarfinsa ya ce yanzu kana jin kaishin abincin ya ce ƙwarai ko mai gida ya kore shi don ya daina ji masa abincin abincinsa saboda tsananin rawar ƙaruna kuma ga kuɗin yana da su Allah ya ba da labari dangane da makullan makullan sito-sito na dukiyar ƙaruna law anna mafatahu ko inna mafatahu latanu bil usbati ulil quwwa mafatahu makullan wajen dukiyar karuna makullan kawai ƴaƴan makullan wanda ake sa a bude in aka samu usuba gungu na mutane matasa majiya karfi ulul quwwa usuba wato gungu masu ƙarfi. a sami yana matasa masu jin ƙarfi tawaga mai yawa ba wai dukiyar ba makullin ma wahala ɗauka yake musu sai kasan wani ba ƙaramin makulli ba ne kuma duk inda za a iya kulla da wannan makullin ka san ba ƙaramin dukiya ba ne ba ƙaramin guri ba ne to wannan ƙaruna Allah yana ba mu labarin shi ma ya halaka shi shi kuma musibar da zai yawo masa halaka shine dukiya da kuma hasada huwa ibnu ammi Musa kuma dan babban annabi Musa ne shi ma kusancinsa da annabi Musa bai tsayar da shi ba wa fir'auna wa hamana da kuma masu mulkin zalunci ga fir'auna shine oga kwata-kwata ga hamana shine babban waziri ma an ce ba a mugun sarki to shine mugun mufadan fir'auna musibata huma bil mulki wa takabbur girman kai mulki shine bala'in da yake sai baro wala karja ahum min qibal min qabl ihlaki annabi Musa ya zo musu bil bayyinati annabi Musa ya zo musu da hujja hujja kala kala ga dai a taura ya zo da ita ga hannunsa wanda zai sa a cikin kafadarsa ya cikin hamatarsa ya fito da shi fa'iza hiya bayda'u lin nazirina ga sanda da Allah ya bashi ga tufan arsala wa tufana ko wal jarada wal ummala wal zafadiya Wal dama ayatu mufassalat kala kalan ayoyi Allah in yi musu azaba in yi in yi in ya jeho musu wannan azabar sai sai la in kashamta anna rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'ila aka jeho musu kwaduna da abin da suka zo za su ce ruwan shansu abincinsu wurin kwanciyarsu a cikin mayafinsu Allah ya aiko da kwaɗina suka cika ka zo za ka zo ka sha ruwa a randa sai ka tada randa ta cika da kwaɗi ka zo za ka zanyo abinci ga miya sai miya ta cika da kwaɗi suka ce in Allah ya yi mana wannan za mu yi imani za mu kyale ka tafi da banu isra'ila a yaye musu ba su yi ba Allah ta'ala ya sa komai nasu ya zama jini yake cikawa rannan da suke shan ruwa jini ya cika ta wadama wal jarada wal ummala farkwata ta cika ko ina komai kudinka komai mulkinka sai a samu kwalkwata ta cika maka wandanka ta cika maka rigarka ta cika maka abincinka ta cika maka abin shanka suka ce la'in ka shafi annar rila idan ka yaye mana wannan masifa wannan azaba lanu'minan laka wallahi za mu yi imani da kai wala tsara ma aka bari isra'ila wallahi za mu saki bani isra'ila saboda da kai Allah ya falan ma ka shamna anhum rizla ila adala hum balibu ila ummi sai suka yi sai suka doke suka yi baya ba su yi ba su yi suka suka alƙawarin ba to shine nan Allah ta'ala ke cewa wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa kattaba ko wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati haƙiƙa annabi musa kafin halakar da su annabi musa ya zo masa da hujjoji a bayyane fastakbaru bil ardi suka girman kai a cikin kasa wa ma kanu sabiqina Allah ya ce bazan wanda suke tsere mana ba mulkin ka ba zai saka tsere wa Allah ba kudin ka ba zai saka tsere wa Allah ba tarin ilimin ka an baka yake aiki da shi ba ba zai saka tsere wa Allah ba ba ga bil abu ba dan ba'ura me ya bai sani ba in malanta ce an kai shedan shedan babban malami ne da ya lalace ya zama yadda kare shi Allah ya kiyaye mu kuma ko a yanzu duk malamin da ya bar hanyar Allah ya fi saukin banda mutane yanzu abubuwan da aka ɗora mutane a kai yau shekara arba'in da wani abu muke fata muke fama har yanzu ana ta mudafa'a muna mu samu mu abin da muka fuska su fito ko ba ka bane amma dai za ka ga cewa da wuya ka ji an ce wannan gashi ahalin sunna ne ya fahimci sunna amma kuma ya tsallaka ya burma ya fada wata hanya ta daban eh in ka ga mutum ya ya ya abin nan sai irin wanda manzon Allah da ma ya bada labari akan su ce lan ya sha da dinu lan ya sha da dinu abin illa galaba babu wanda zai dauki abu da tsanani a wannan addinin sai addini ya rinjaye shi ma'ana sai ya bar addinin ma wata rana in ka dauki abu da zafi ba ta sauci a cikin harkar ka to ka sai kai kanka ka zo ka rena abin da kake kuma sai ka fada hanyar da za ta nuna bala'i kanka bala'i akan ka duk waɗannan abubuwan da yi suna faruwa na guluwi a cikin al'amarin addini ɗaukar abin aka yi da tsanani waɗansu suka ga cewa malamai ɗan lallaɓawa ne waɗannan malaman inda kan nika daga za su ba za tafiyar nan ba za ta yi ba sai a shekara ɗari ba a kai inda ake so ba a rabu da su kawai a kama a yi gaba sai ƴan gaba dai gaba dai kun ga inda suka kai ne Allah ya kiyaye mu ah, na lokaci saboda haka Allah ta'ala ce wa ma kanu sabiqina ba su kasance wanda za su iya tserewa azabar ba ba wanda zai iya tserewa abinda Allah ke so ya kamo shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ya muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sallam ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullah ko tambaya bi eh, marayu dan uwa Eh, har yanzu dai ku yi haƙuri ba za mu kyale ku ba kowa ya yi abin da yake iyawa mai kaɗan ya bayar mai mai yawa ya bayar mai abinci ya bayar mai sura ya bayar mai kuɗi ya bayar jiya mun gaya muku waɗanda suka bada Ban sani ba an samu sababi ne eh? to eh, mun faɗi bayan Allah waɗanda suka aiko da taimakonsu da alhaji yusuf abdullahi mun faɗi a janar halur akilu bari ya sammani da fadar singa mun faɗi wani bawan allah baban gida ne mun faɗi ya abinda ya aiko da shi allah ya saka masa alkhairi to muna kara kuɗe da lagu wannan aiki na alkhairi muna kyakkyawan zato idan muka tsarkake niyyar mu muka yi wannan aikin muka kama kama da shi Allah ya yi wa al'umman nan abinda ya dame ta muna ran Allah zai yayi ba Allah ubangiji manzon Allah yana cewa kana Allah ya auli al-abdi ma dama al'abdu fi auni akhihi ko ma kana al'abdu fi auni akhihi ya zo Allah zai ce zai shiga wurin taimakawa bawa in dai bawan yana taimakawa dan uwansa bawa musamman wanda Allah yake so a taimaka to daga cikin wanda Allah yake so a taimaka akwai marayu Allah ya bada ikon taimaka musu Allah ya bada ikon taimaka musu abin ba tambaya ko sai wa annabi salati mu Allah Allah ya kawo sauƙi cikin damuwoyin da suka damu mu na rashin tsaro Allah ya yi mana sama irin wannan lokaci ba za mu manta da ɗan uwanmu alhaji ado wanda kullum ba na iya zama nan tare da shi ba haɗu a yi raha a yi karatu kullum zai zo shi ne ɗan adam na farko da shi da alaramma wanda suke tare na in na shigo bana bai tare da baya na ya mutu ga alhaji abba bos wanda yake daukar nauyin wannan karatun tsawon shekaru ake yadawa al'umma tana amfana Allah ya karɓi ransu shi ma da sauran yan uwa dai wanda muka rasa muna fata Allah ya karɓe su sun gidan aljanna Allah ya musu rahama mu da muka rage ba mutu ba zuwa yanzu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya fi wani dukkanin kurakuranmu su da suka mutu Allah ubangiji ya sanya ya sanya kabarin su ya zama dausayin gidan aljanna Allah ya bi su da kyawun ayyukan da suka yi abubuwan da suke da suka aikata na alkhairi Allah ya bi shi da su Allah kuma ya gafarta musu dukkanin kurakuran da suka aikata kafin su mutu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka tabbatar da zaman lafiya a kasar mu Allah jami'an tsaron mu waɗanda suke taimako waɗanda suke aiki ba dare ba rana tsakaninsu da Allah domin a samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka taimaka musu Allah ka albarkaci kokarin da suke yi waɗanda kuma suke amfani da damar su suke yin abin da ba daidai ba Allah ubangiji ka tona asirin su Allah ka tona asirin su Allah duk wanda yake daurewa wannan mummunan abu da yake faruwa a ƙasar Hindi ko dan siyasarsa ko dan wani sa ko dan wata biyan bukatarsa ko wace irin ko wani irin dalili Allah idan mai shiriwa ne muna roƙon shi ne da shi daina Allah idan ilimin ka na gaibi ya san cewa ba zai shiri ba Allah ka mai da sharrin a kansa Allah ka kare sauran bayan Allah da wasu ba su gani ba Allah ka mai da sharrin a kansu. Allah ka mai da sharrin a kansu. Allah ka kare mana ƙasarmu. Allah ka kare mana al'umman mu Allah ka kare mana addinin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in